daren litinin idan ban manta ba yau muna 28 ne ko ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 kuma shi yake daidai da 29 ga watan biyar miladiya ta 2022 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya wanda da ikonsa da dudufinsa da rahamarsa ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci na alhaji muhammad indimi da ke na cikin garin maiduguri a jihar borno wannan masallaci mai tarihi wannan masallaci wanda ya haskaka ba iya cikin garin maiduguri ba ba iya jihar borno kadai ba ba iya arewacin najeriya ba ba najeriya kadai ba sun ba iya cewa duk afirka ta yamma gaba daya saƙonnin da suka rika fita daga wannan masallaci na karantarwa karantarwar musulunci karantarwar da take ta tatacciya saƙonni ne waɗanda suka kaure ko ina da ina masallaci ne da baya buƙatar sai an yi bayanin kowane masallaci ne wannan waɗanda suka assasa wannan guri abin a yi musu gifta ne saboda irin alkhairin da wannan guri yake yadawa a duniya gaba daya muna yi wa allah godiya da ya hada mu a wannan yammaci a cikin wannan masallaci mai albarka dole ne in za a rubuta tarihi na dole ne wannan masallaci ya kwashi kaso mai tsoka na tarihi na domin ya assasa gurbi mai mahimmanci kwarai da gaske a tarihin da'awa da karantar da nai ko nake yi abinda za mu tattauna a wannan yammaci shine ni'imar da ta tara mu a irin wannan wuri wanda rashin sani ko rashin wannan ni'imar ne a wasu lokuta can baya ta sa muna so ba ma so muka bar wannan guri muka koma wani guri daban duk da cewa dai zukata suna tare to kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya dawo mana da wannan ni'imar gashi kuma mun sake dawowa mun haɗu a wannan guri domin ci gaba da tattauna abin da muka saba tattaunawa tsakaninmu wanda ya shafi rayuwarmu ta duniya da lahira ya shafi dangantakarmu da Allah subhanahu wata'ala da dangantakarmu da sauran bayansa a cikin 'yan takaitaccen lokaci da nake da shi zan yi mana magana akan ni'imar zaman lafiya wannan matashiya na tabbata a wannan yanayi babu wanda zai fi fahimtar ta kamar mutanen najeriya a najeriya ma kamar mutanen arewa a arewar ma musamman mutanen arewa maso gabas a arewa maso gabas din ma musamman mutanen borno sai sun fi kowa fahimtar wannan matashiya da za mu tattauna domin kamar yadda larabawa suke cewa fabididdiha ta tabayyanu lashiya abubuwa da dama ba za ka san amfaninsu ba sai lokacin da ka haɗu da kishiyoyin waɗannan abubuwa sannan za ka gane amfanin abin da kake ciki ni'imar zaman lafiya ba ƙaramar ni'ima ba ce a rayuwar ɗan adam ba ƙaramar ni'ima ba ce wacce allah subhanahu ala, yake yi wa ɗan adam balma wasu daga cikin malamai suna cewa ita ce a'zamun ni'amid duniya mafi girman ni'ima ta duniya saboda dukkan wata maslaha da ɗan adam zai gina ko zai samu a rayuwarsa ta duniya tana samuwa ne karkashin wannan inuwa ta ni'imar da zaman lafiya za mu ga annabi ibrahim salam wanda shine imamul hunafa shugaban masu tauhidi masu kaɗaita Allah cikin addu'ar da ya yi ko addu'o'in da ya yi waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata mana su a cikin suratu ibrahim wanda wasu malamai suna cewa ma a dalilin waɗannan addu'o'i na annabi ibrahim da suka zo a cikin suratu ibrahim aka bata wannan suna da suratu ibrahim amma ba don a cikinta kaɗai allah ya ambaci ibrahim ba amma a cikinta kaɗai allah ya ambaci jerin gwanan addu'o'in da ya yi ga ƙasa mai tsarki da kuma zurriyarsa ubangiji subhanahu wata'ala ce iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha albalada aminan wa junubni wa bani an na'budu al-asnam ya ubangiji na ka sanya wannan gari yana nufin garin makka ya zama gari ne mai aminci mai zaman lafiya sannan ya ce ka nesantar da ni da 'ya'yana kada mu bauta wa gumaka malamai suka ce to ka duba yadda ya fara roƙon zaman lafiya kafin ya fara roƙon tauhidi ma saboda a ƙarƙashin zaman lafiya ne komai zai iya tabbata cikin sauƙi suka ce to gabatar da addu'ar da neman zaman lafiya akan ma ya roƙi ubangiji ya kare shi daga bautar gumaka suka ce wannan yana nuna maka girman ni'imar da take cikin zaman lafiya an tambayi wani daga cikin malamai kamar yadda ibn al-khatib ya kawo a cikin tafsirin sama fatihul ghaib an tambayi wani malami da cewa da lafiya da zaman lafiya wanne ne yafi da lafiya da zaman lafiya ya ce shi yana ganin zaman lafiya yana gaba da lafiya ya ce babban dalilinsa a nan shi ne da za a ɗauki wato dabba kamar akuya ko tinkiya wato dabba akuya ko tinkiya ta karye ya ce to a hankali a hankali za ka ga ta samu lafiya kare ta ta doru ta zo tana cin abinci ta dawo ta ƙoshi ta yi bulbul ta ci gaba da rayuwarta ya ce amma da za a ɗauki lafiyayyar dabba tinkiya ko akuya a ɗaure ta a jikin tirki. kusa da ita kuma a kawo kyarkeci ko kura a ɗaure kusa da kusa ya ce to akuyan nan ko cikiyan nan ba za ta ci ba ba za ta sha ba sai dai ta yi ta zawayi ta yi ta ainihin eh, firgici ƙarshe ma har ta mutu to kaga ta gamu da rashin lafiya amma rashin lafiyar ba ta hana ta ci ta sha kuma har ta warke ba ta ci gaba da rayuwarta amma tsoro da fargaba da firgici ya hana ta tarayu don ya hana ta ci da sha abinda zai nuna maka mahimmancin zaman lafiya wato hatta ni'imar aljanna duka ni'imomin da Allah ya ambata a cikin aljanna na kayan daɗi kayan ciye-ciye kayan marmari kayan sawa da dukkan wasu kyale-kyale da suke cikin aljanna da za a zare zaman lafiya daga cikin aljanna waɗannan kyale-kyale da kayan daɗi ba za su zama komai ba ba za su zama ni'ima ba shi yasa za mu ga ubangiji subhanahu wataala duk sanda yake wa bayansa albishir da kyakkyawar haɗuwa yakan ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro an cire musu tsoro ba za su gaba da tsoro ba ubangiji subhanahu wata'ala da ya maganar aljanna zaka ga yana haɗa ni'imar aljanna da zaman lafiya saboda da wannan ne ni'imar aljanna za ta cika Allah subhanahu wata'ala ya ce innal muttaqina fi maqamin amin إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون kulli بكل فاكهة آمنين كدوبا aminci da zaman lafiya sau biyu Allah ubangiji ya ambace shi lokacin da yake ambatan ni'imomin gidan aljanna da ya tanadar wa 'yan aljanna ce innal muttaqina fi jannati innal muttaqina fi maqamin amin ce lalle masu takawa suna wani wuri amintacce sannan ya ce fi jannatin wa suna cikin gidaddajin aljanna suna cikin idanun ruwa na aljanna yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin suna sanye da tufafin alhariri mai share-sharo wato mai share-share da mai kauri suna fuskantar juna kazalika wa zawwajnahum bi hurin in haka nan muka auren musu da 'yan mata hurul ini ce da'una fiha bi kulli fakihatin amini suna kiran a kawo musu kowane irin kayan marmari amini na suna cikin aminci haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bi salamin amini lalle masu takawa suna cikin aljannatai da idanuwan ruwa sannan ya ce udkhuluha bi salamin amini ku shige ta kuna wato ku shige ta da aminci kuna masu aminci ba tare da kuna cikin tsoro da firgici ba hakanan ubangiji yana cewa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminu Allah ce dukiyoyinku da 'ya'yanku ba su ne za su kusantar da ku zuwa gare mu ba sai wanda ya yi imani ya yi aiki na kwarai Allah ce to waɗannan suna da sakamako ninkin ba ninkin saboda aikin da suka yi kyawawa wahum fil ghurfati aminu sannan kuma suna amintattu a cikin gidajen belaye kaga da ya sifanta zamansu a aljanna da abin da ya tada musu na kyawawan sakamako sai ya ce suna cikin gidajen benaye aminun a cikin aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya shi ya sa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake dunkule jin daɗi na rayuwar duniya cikin wasu kalmomi kamar yadda ya zo a cikin hadisin da abu dawud ya ruwaito da waninsa من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بأذى بحذافيرها من أصبح منكم آمنا في سربه وأن لك تشكيك يوى يقري ينا زون لا فيها قنش لا فيها تشكي جماعة معافا في جسده ينا دلافيا أتكنسا inda hukutu yaumihi yana da abincin da zai ci a ranar annabi ya ce faka annama hizat lahu dunya bi hadafiriha to wannan kamar an tattara duniya ne gaba ɗaya an danga masa farkon abin da annabi ya faɗa shine zaman lafiya ka samu zaman lafiya a cikin jama'arka man asbaha minkum aminan fi sirbi za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya gorantawa mutane zaman lafiyar da ya ba su musamman waɗanda suka samu zaman lafiya lokacin da ake cikin tashe-tashen hankula a lokacin jahiliya kafin zuwa musulunci ƙasashen larabawa ba su da kwanciyar hankali saboda babu wata doka ta Allah da take hukunta su kowa yana yin gaban kansa kowa yana yin abin da ya ga dama mai ƙarfi yana cutar da mara ƙarfi ana alfahari da zalunci wanda ya fi kowa zalunci shine yake da abin fada ya yi alfahari da shi wani mawaƙi yana sukan wata ƙabila yana mata zambo na ce ƙubayyilatun la ya na bi zimmatin wala la ya nasa habbata hardali ce wata 'yar ƙaramar ƙabila ce in an yi alkawari da su ma ba sa iya karyawa saboda rashin ƙarfi da rauninsu da tsoronsu in an yi musu an yi alkawar da su ba sa iya karya kuma ba sa iya zaluntar mutane komai wato shi a nan abin fushe ne gare su shi yasa maƙulan na unsur akhaka zaliman aw mazluman a lokacin jahiliya iya nan haka suke ɗaukanta kai taimaki ɗan wanka shi ne ya zalunci ko shi aka zalunta idan aka ce a fito faɗa kawai fitowa ake babu wanda zai ce saboda me za mu je mu faɗa me aka yi mana wa ya cince mu da za mu yaƙe shi la yas'aluna akhahum hina yandubuhum ila alqital ala ma qala burhana da sun ji dan wace a fito a ɗauko makamai shikenan kowa zai ɗauko ba mai cewa saboda me ina za a me aka yi me ya faru to a wannan lokacin ƙasar makka tana zaune lafiya larabawan makka musamman ƙuraishawa suna zirga-zirgarsu a lokacin da garuruwan da suke gefe da shi suke cikin tashin hankali da rashin zaman lafiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo musu da shari'a ya zo musu da shari'a ya zo musu da tauhidi suka ce ba za su bi shi ba وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطب من أرضنا إن مكبيك to za a zo a wabshe mu daga kasashenmu wato za a kawo mana yaƙi ana kwasan mu a ribatattun yaƙi saboda kamar mun tsokano sauran ƙabilu ne Allah ce awalan makkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna Allah ce ba manta ba mu tabbatar musu da gari mai wato mai alfarma ba kuma mai zaman lafiya ne garin makka sun manta da wannan wato suna cikin wata ni'imar da bai kamata a ce sun ki karɓar shiriyar Allah ba yayin da ta zo musu awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim afa bil batil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun su ga cewa yadda muka mayar da maka ta zama wani guri mai hurumi ba wani guri mai alfarma kuma mai aminci a yayin da ake wamce mutane daga garuruwan da suke su? yanzu da karya za su yi imani su kafircewa ni'imar Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ba irin ya yi wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama irin wannan gurin da ni'imar da ya ba su واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وبنجي سبحانه وتعالى يتي والنبي صلى الله عليه وسلم كتنا يتي والنبي لسهبان سكتنا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض لو كتن لكي أنكدن sannan kuma ba ku da ƙarfi a bayan ƙasa kowa yana kai muku hari yana kai muku farmaki saboda yawan rashin yawan ku da rashin ƙarfin ku amma ubangiji ya tattaro ku ya ƙarfafe ku da nasararsa ya azarta ku daga haɗaɗen abubuwa domin ku gode masa a nan ubangiji yana gaya wa annabi da sahabbansa irin ni'imar da ya ba su ta kwanciyar hankali da zaman lafiya da nasara saboda haka za mu ga a tarihin annabawa duka ubangiji subhanahu wata'ala ya haɗa mana rayuwarsu da batun zaman lafiya da kwanciyar hankali da cire musu tsoro mun ji yadda annabi ibrahim yake addu'a kuma allah ya karɓi addu'arsa ne ya sanya garin makka inda zurriyarsa za su rayu ya sanya sa gari ne amintacce allah ce wasu ja'alna albaita masabatan linnasi wa amna man dakhalahu kana amina ubangiji ya tabbatar da wannan zaman lafiyar a cikin wannan gari na makka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda annabi Ibrahim a.s. ya yi addu'a hakanan za mu ga annabi yusuf a.s. ubangiji subhanahu wata'ala yana gaya mana lokacin da iyayensa suka baro kasar sham ƙasar falastin suka taho masar lokacin yana ya samu wannan sarauta ubangiji ce falamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala adkhulu misra insha Allahu aminin yayin da suka shiga kasar masar sai ya jawo yusufu sai ya jawo iyayensa biyu ya ce ku shigo garin masar da yarda Allah kuna amintattu wato kuna cikin kwanciyar hankali ba tare da tsoro ba annabi musa alaihissalam ubangiji subhanahu wataala ya masa alkawarin samun kwanciyar hankali da cire masa tsoro tun a tun farko da zai bashi sako ubangiji subhanahu wataala cikin mu'jizar da ya koyar da shi ya nuna masa mu'jizarsa ta sanda wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun wala mudbiran يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين lokacin da Allah ce ya jefar da sandarsa yana jefarwa ya ga ta zama wani mutum cijiya tana watsal-watsal tana gudu sai ya juya a guje bai dawo ba Allah ya kira shi ya Musa aqbil ka dawo Musa dawo kada ka ji tsoro innaka min al kana cikin wanda suke za su samu kwanciyar hankali da zaman lafiya hakanan za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fatu makka farkon abin da ya fara nuna wa mutanen makka shine zaman lafiya lokacin da ya samu nasara akan mutanen makka ya zanto makka ta fada hannun musulmi bayan shekaru da aka ɗauka suna ganawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa azaba da kiyayya da keta Allah ya bashi nasara lokacin da ya shiga makka da sahabbansa ga manya-manyan kafirai a ciki waɗanda sun cutar da shi sun cutar da sahabbansa sun kashe masa mabiyansa da yawa sun kwace dukiyoyinsu da gidaddajinsu amma farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar musu da hankali a kansa shine za su zauna lafiya za su samu zaman lafiya man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin wa man alqa silahahu fa huwa amin wa man dakhala darahu fa aghlaqa babahu fa huwa amin haka annabi ya sa aka yi ta shela a cikin garin maka lungu lungu sako sako wanda duk ya shiga gidan abu sufyan to ya tsira hakanan wanda ya shiga gidansa ya rufe shi ma kada a taba shi hakanan wanda ya shiga masallaci mai alfarma ya shiga cikin masallaci na makka shi ma kada a taba shi wanda ya aje makaminsa ba a gan shi da makami ya fito da niyyar fada ba shi ma kada a taba shi kaga kowa ma kenan to wannan yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna wa mutanen makka na ni'imar da ya zo musu da ita San abin da zai ƙara sa mu ƙara fahimtar girman zaman lafiya da kuma muhimmancinsa a rayuwar ɗan adam shine ita kanta ibada wanda a dalilin ta Allah ya halicce ni ya halicce mu ya halicce mu gaba ɗaya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ita kanta ibadar ba za ta samu ba idan babu zaman lafiya na tabbata abubuwan da nake faɗa da yawa waɗanda muke nan mun gani a ƙasa mun shaida karantarwa irin wannan lokacin rashin zaman lafiya ina za ta yi babban abin da mutum yake takama da shi shine aƙida ko yadda aƙida to in babu zaman lafiya ba za a samu karantarwa ba saboda haka aƙida za ta bace idan tsoro ya yi tsoro ya zanto kuma babu karantarwa ingantacciya to a nan ne mutane kuma za su riƙe wani abu ba Allah ba domin suna neman tsira kaga an ba mutane guraye da layu a ce ga maganin bindiga maganin wuka maganin waye kau dabara eh, abin nan eh, shashatau wace ce gashi nan dai da sai kaga mutane sun bazama sun shiga cikin matsafa suna neman wai abin da za su kare kansu yanzu jihohin da bandis din nan yayi yawa in ka ji irin abubuwan da mutane suka koma na bin matsafa da neman wasu kulle-kulle a hannunsu wai abin da za su kare kansu daga 'yan bindiga abinda za su ɗaura a jikinsu wai ko an harbe su bindiga ba za su ci su ba ko an sare su kaifi ba zai ratsa su ba wani dan uwa yake cewa wani kisa da aka shigo wani ƙauye aka yi aka kashe mutum mutane gawa ta kusa wajen arba'in da wani abu ce da aka zo yi musu wanka a yi musu sutura duk wanda aka ɗauko jikinsa duk layu ne layu da guraye a da waɗannan abubuwan duk an fara mantawa da su saboda karantarwa da cin yawa to rashin zaman lafiya sai ya sa wasu mutane sai suka ƙara shigowa da waɗannan abubuwa wai don mutane su samu tsaro shi yasa kamar yadda muka gabatar annabi ibrahim a.s. da ya tashi addu'a sai ya roƙi zaman lafiya sannan ya maganar ibada da kaucewa bautar gumaka rabbi ja'al hadha balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu asnam sai dai gabatar da neman zaman lafiya saboda gudun rashin zaman lafiya zai iya jefa mutane cikin shirka wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amnan ya'budunani la yushrikuna bi shay'a haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zai canza musu da zaman lafiya bayan tsoron da suke ciki suna bauta mun ni kadai ba su hada komai da ni saboda haka aqida ɗin kanta wanda a dalilinta ubangiji su wata wataala ya halicci sabbai da ƙasa da abin da yake cikin su da aiko da manzanni da saukar da littattafai da aljanna da wuta saboda aƙidar idan babu zaman lafiya sai kaga cewa aƙidar ma tana samun tana sakwarkwacewa tana shiga wani yanayi ita kanta sallah wannan in ya zanto babu zaman lafiya ba yiwa take yadda ake so ba kamanninta sai ya canza ka duba a halin fada da yaƙi ubangiji subhanahu wataala ya ce hafizu ala salawati was salatu wusta wa qumu lillahi qanit fa in khiftum farijalan aw rukbanan ce fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ka duba ubangiji ya fara cewa ku kiyaye salloli hafizu ala salawat ku kiyaye salloli wato ku yi salloli yadda aka ce ku yi ku yi alwala ku fuskanci alƙibla ku yi tsayuwa cikin nutsuwa ku yi kabbara harama ku yi ruku'u cikakke ku yi sujjada cikakkiya ku samu cikakkiyar nutsuwa shine muhafaza ala salawat الصلوات في أوقاتها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها وفرائضها شنو محافظة على الصلوات شكو تصيا قبل الله قانتين خاشعين kuna masu kankantar da kai masu da'a ga Allah to sai ka batun tsoro to in aka samu tsoro waɗannan abubuwan muhafaza ala salawati bi hadhihi shurut da waɗannan sharuɗan ba su yi ba ci fa in khiftum in kun shiga halin tsoro fa rijalan aw rukbana to kawai ku yi sallar ku a guje kuke akan kafafuwan ku ko ku akan ababen hawa kaga manya manyan rukunan sallah duk sun zube saboda me saboda fa in khiftum saboda tsoro kaga ita kanta sallah ba za ta samu yadda ake so ba a yi ta a kan kari a lokacinta a yadda ya kamata a yi ta in akwai halin tsoro shi yasa a ciki bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi sallar tsoro da yadda ake za kun tafi fa aqamta lahum salat har zuwa ƙarshe ce fa idza qadaytum as-salat salata وإذا وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا in ko gama sallah to ku ambaci Allah a tsaye ko a zaune ko a binna ko a ko ko a kwance sai ce fa idan in kun samu nutsuwa hankali ya kwanta tsoro ya kau fa salah Ka ga maganar sallah Allah yi amma da yake sallaci ta halin tsoro sai ya sake kuma maimaita ta bayan an samu nutsuwa sai ci fa kai musala saboda yanzu ne za ku zo da ita da yadda rukunanta suke inna salata kanat ala almu'mini kitaban maquta aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunan sallah amma an san zaman lafiya da amnu tariq hanyar da zaka bi ka je aikin hajji sharaɗi ne da sai idan ya samu sannan ajin yake zama wajibi a kan wanda yake wajen a kansa inda mutum zai mallaki duniya da abin da yake cikinta amma hanyar da zai je ya bi hajji ya je ya hajji babu kyau babu zaman lafiya an sauke masa wannan hajji liman istata ilaihi sabila da ya faɗa annan al istita'a ta kunshi amnu tariq hanyar ta zama babu tashin hankali babu fargaba babu tsoro shi yasa a cikin ayoyin hajjin Allah ta fa idza ta faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hajj fa idza amintum in kun samu zaman lafiya kwanciyar hankali to wanda yayi tamattu'i yayi umara yayi tamattu'i yayi hajji to sai ya yanka abin da ya sawwaka na hadiya mu duba mu ga Allah subhanahu wataala lokacin da yake magana akan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ya gaya wa sahabbansa bayan an kwashe shekaru ba su da ikon su shiga garin makka mahaifarsu su je su yi dawafi su yi umara Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzansa sallallahu alaihi wasallam a mafarki cewa gashi sun shiga garin makka sun je ka'aba sun yi dawafi sun yi umara ga wasu daga cikinsu sun aske kansu sun yi kwalkwabo wasu kuma sun yi saisaye sai fito yake gaya wa sahabbansa cewa shi ya mafarki kun san kuma mafarkin annabawa gaskiya ne to saboda haka aka zo Allah subhanahu wataala aka aka zo lokacin fitar abin nan Umar yayi suka fita Umratul Hudaybiyah shekara ta shida suka fita su je su yi umara suna zuwa aka hana su shiga mushrikai suka ce ba za su shiga ba aka kai ruwa rana aka tada jijiyar wuya har kamar yaƙi ma ya barke tsakanin musulmi da ƙurashawa a wannan lokaci daga ƙarshe aka yi sulhu akan cewa su tafi sai wata shekarar sa dawo za a ba su 'yan kwanaki su shiga su yi umarar sahabbai suka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu yayi umara ba sahabbai ba su yi umara ba wannan ta sa abin ya damu sahabbai to gashi annabi yayi mana mafarki za mu je umaran nan amma gashi an hana ba mu samu mun je ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce to na gaya muku cewa wannan shekarar ne eh, ban ce muku a wannan shekarar ba Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad sadaqa laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا آه، فجعل من دون ذلك من دون ذلك فتحا قريبا وبنجي سبحانه وتعالى حقيقة الله يا تبت تقسكير مفرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله lalle tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma da yarda Allah amini na kuna masu aminci kuna masu kwanciyar hankali na ru'usakun wasu ku suna kwalkwabo suna aske kawunansu wa muqassirin wasu ku kuma suna saisaye la takhafun ba tare da tsoro ba Allah ya san abin da ba ku sani ba saboda haka ya sanya muku wani fatahi na kurkusa kafin wannan domin kafin wannan shigar da Allah ya ce za su yi annabi ya mafarki Allah ya gaya mai nuna masa bayan sun je ba su samu damar shiga ba a wannan aka samu sulhul hudaybiya sulhul hudaybiya fatahi ne babba Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda a dalilin sa musulmi sun ga abubuwa da yawa sannan aka samu fathu khaybar wanda fathu khaybar babu wanda ya musharaka a cikinsa sai waɗanda suka fita zuwa wannan umar sauraka faja'ala min duni zalika fathan qariba to za mu ga cewa musulunci shi kansa ya fi yaduwa in ana zaman lafiya da'awa ta fi samun dama ta shiga duk wani ƙauye wani loko a samu damar karatuttuka a samu damar wa'azuzzuka laccoci programs idan babu zaman lafiya ta ina wannan zata yi ba za ta yiwu ba kana gani masallaci nan ba za ka iya fita ba masallaci wanda ba za a iya fita ba ballantana a je a sa darasi limamai gaya musu ake inda ma ake iya zuwa masallaci a yi juma'ar cewa ake in an je a takaita hudu ba kada a tsawaita ma wani abu ya faru za a shiga masallaci cikin tsoro za a yi sallah cikin fargaba da firgici to ta yaya musulunci a haka zai yadu ya kankama halin tsoro ba zai yiwu ba <laughs> za mu ga Allah subhanahu Ta'ala yana gaya mana cewa annabi Musa alaihi salam farkon da'awarsa tsoron fir'auna ya hana mutane su imani fir'auna tun gabanin zuwan annabi Musa daman yana cutar da mutane kuma annabi Musa ya zo da wani abin da ya saba wa abin da yake kiran mutane akan sa gaba daya saboda ka duk wanda ya matsa annabi Musa alaihi salam sai ya cutu shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa ma amana li Musa eh, illa dhurriyyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu laminal musrifin ubangiji ce babu wanda suka yi imani da annabi Musa sai 'yan samari kaɗan daga cikin mutanensa saboda tsoron fir'auna da jama'arsa kada su fitine su kada su azabtar da su tsoro ba wai don ba su gamsu da abin da annabi musa ya zo da shi ba saboda tsoro haka tsoro yana hana da'awa ci gaba rashin zaman lafiya yana hana da'awa yaduwa amma ka duba lokacin da allah ya halaka fir'auna da shi da mutanensa da rundunarsa ka duba a cikin hadisin shafa'a hadisin da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin alfan wanda za su shiga aljanna bi ghairi hisab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai na gano wani annabi wa ra'aytu sawadan aziman sai na ga wasu jama'a dandazo masu yawan gaske saddal ufuk daga nesa wannan yawan nasu har wato haɗe da sararin samaniya saboda yawan mutanen ya ce farajautu an takuna ummaci annabi ce na yi fatan ya zama wannan dandazon al'umma da nake ganin su ga su nan tahowa al'umma ta ce sai aka ce da shi haza musa wa qaumu wannan annabi musa ne da mutanensa wannan da yake nuna maka cewa da Allah ya ce fa ma amana li musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum wannan lokacin da fir'auna yake da rai yake gana wa mutane azaba ba gaira ba dalili musamman kuma waɗanda suka bi annabi Musa ya hana mutane da dama su rabi annabi Musa su karbi da'awarsa amma bayan Allah ya halakar da <coughs> ya halakar da fir'auna da mutanensa jama'a da yawa sun imani da annabi Musa shi yasa jama'arsa suka zo ranar gobe kiyama dandazo mai yawa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatan ya zanto al'ummarsa ka duba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa umar umratul hudaybiyah adadin mutanen da ya fita da su a wannan lokacin duduru ba su wuce dubu da ɗari biyar ba shine aksa wato alƙalamin lissafi da ake faɗa mutum dubu da ɗari biyar su suka yi sulhul hudaybiya su suka yi annabi mubaya'a amma bayan shekara biyu bayan an yi sulhu da ƙuraishawa na shekara goma ba yaƙi ba faɗa za a zauna lafiya mai so ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kulla ƙulla ƙawance da shi daga cikin ƙabilun larabawa ya je ya ƙulla mai son ya yi ƙawance da ƙuraishawa shi ma ya je ya ƙawance don a lokacin waɗanda suke kusa da garin makka kamar da'ifa da sauransu suna jin tsoron su haɗa kai da annabi sallallahu alaihi wasallam ballantana su musulunta wannan sulhu na hudaybiya yasa aka samu wannan damar to bayan shekara biyu da 'yan watanni annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fathu makka a shekara ta takwas a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da runduna sun kai dubu goma kaga bayan shekara biyu rak da yin sulhul hudaybiya saboda irin mutanen da suka rika shiga addinin musulunci wanda yake nuna maka cewa duk sanda aka samu zaman lafiya to addinin musulunci yana yaduwa don haka babu wanda yake son ma a zauna lafiya irin musulmi saboda shi ya fi kowa ribatar zaman lafiya shi yake da abin da zai tallata wanda yake da haja yake da abin da ake sha'awa saya shi yake son kasuwa ta zauna lafiya saboda shi yake da abin da zai tallata kuma mutane suna son su saya amma wanda yake tsiya-tsiya ba shi da komai zai so ma hargitsi ya tashi a fasa kowa ya rasa shi yasa musulunci yana samun ɗaukaka yana samun ci gaba idan ana zaune lafiya don haka wanda zai tuhumi musulmi da rashin zaman lafiya bai san waye sirri ba da zaman lafiya ba shi yasa za ka ga dukkan makiya na duniya ba sa son su ga musulmi sun zauna lafiya a duk inda suke za ka ga suna ƙoƙarin gura wutar rigima kullama auqadu naran lil harbi atfa Allah ba su so ba saboda matukar ana zaune lafiya za a yi da'awa za a karantar to matukar kuma aka bar musulmi ya faɗi addininsa da aƙidarsa aƙida ce da take tafi da daidai da fitrar da Allah ya wa ɗan adam fitrat Allah allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah tun farko da yadda Allah ya halitta ɗan adam ya halicce ta ne ta karbi tauhidi ba ta karbi shirka ba zaka daga zarar aka shiga yau mutane bayani ko da a ce fitrar ta su ta gurɓace to nan da nan za su da hayyacinsu sai kaga sun karbi da'awar don haka wajibi ne mu tsaya mu ga mun kiyaye wannan ni'ima ta zaman lafiya ta hanyar yi wa Allah godiya godiya ga Allah subhanahu wata'ala shine tsayawa bisa biyayya gare shi da kiyaye dokokinsa da aiki da shari'arsa da kaucewa haninsa wannan shine godiya ga Allah la in shakartum la azidannakum in muka tsaya muka yi wa Allah godiya yadda ya kamata to ubangiji subhanahu wataala zai ƙara mana domin ubangiji subhanahu wataala bai da sha'awar ya jefa mu cikin wahala da azaba ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum da za ku yi godiya ku gode wa Allah me Allah zai da azabtar da ku duk wata wahala ubangiji ba zai so ku da ita ba to bin Allah subhanahu wataala shine yake tabbatar min godiya ga Allah subhanahu wataala ta hanyar masa biyayya shi ke tabbatar da samun zaman lafiya da karkashin zaman lafiya kuma dukkan wani abin da dan adam yake so ya samu na kwance na yalwar arziki da ni'ima nan kuma yake samuwa wannan wani abin ne wanda yake badahi duk wani mai kwakwalwa da tunani ya san cewa in ana tashin hankali babu yadda za a yi arziki ya haɓaka ko da akwai waɗanda za su amfana da rashin zaman lafiya kamar yadda muke gani a yanzu ba za su ji daɗin arzikin ba <coughs> don ba a zauna lafiya ba ina za ka zauna ka ci daɗin arzikin ka sa ta, ka wawura amma ba zaman lafiya ta yaya za ka ji daɗin arzikin ba za ka ji daɗin sa ba ta ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatan an yaminin washi kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا فهل نجازي إلا الكفور Allah ya ba سبع labarin saba wani gari a cikin ƙasar yaman wanda Allah ya albarkace shi da ni'ima كاين arziki da madatsar ruwa ce da ta keta tsakanin garin guda biyu da ge da yam abin nan dama garin da haunin garin gabashinsa da yammacinsa ruwa ne ya tsaga saboda ka kowane lokaci cikin ni'ima suke su yi noma rani da damana irin masu ba da tarihin nan da suke so su ba da su baka su baka hoton yadda ni'imar da take ciki musamman ni'imar ah, kayan amfanin gona da yake marmari da yake cikin garin ce inda mace za ta ɗauki wato abin nan wani daro haka ta ɗora a kanta ta kama hanya tana tafiya tsakanin gonaki kafin ta je inda za ta je wannan daren ya cika da kayan maru saboda bishiyoyi za su ta zubowa ce ba sai ta tsinka ba Allah ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur wannan gagari mai daɗin zama mai daɗin zaman ga ubangiji ko mai gafara amma maimakon su riƙe wannan ni'imar su yi wa Allah godiya fa a'radu sai suka bijire wa Allah fa arsalna alaihim sayla al'arim sai muka sakar musu da ambaliyar madatsar ruwan arim ta cinye garin baddalnahum bi jannatayhim jannatayn zawati ukulin khamtin muka canza musu waɗannan gonakin nasu biyu da wasu gonakin guda biyu waɗanda suke da 'ya'yan itatuwa masu ɗaci da goruba da wani abu na magarya kaɗan zalika jazainahum bima kafaru haka muka saka musu saboda butulcinsu tifal zai illa kafur cikin ni'imar da Allah ya musu ta zaman lafiya Yaman ga kuma ƙasar Sham ubangiji su wata ala sai ya sanya wani lokaci a sanar da gida wanda ban san su eh ban san dai nawa ka bani ba <laughs> nawa nake so <laughs> ina tare da yan uwana ba zan gaji ba saboda ka kasar yaman kasar sham kasa ce mai albarka gari ne da allah subhanahu wata'ala ya yi masa albarka ta amfanin noma ta kayan marmari da yawa ubangiji subhanahu wata'ala cikin ni'imar da yawa mutanen saba a wani lokacin waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahira wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layali wa ayyaman aminin Allah sai sanya wasu garuruwa bayyanannu wasu alƙaryu fitattu tsakanin ƙasar saba'u da kuma garin sham ta yadda idan mutum ya tashi zai tafi daga saba zai shiga ƙasar sham ba sai ya ɗauki wani kayan guzuri ba ba sai ya kayan guzuri ba saboda da ya yi tafiya gari ne zai iske ba ya buƙatar ya yi kayan abinci da ya je garin shi kenan ya samu wurin da zai zauna ya sauka ya ci abinci in ta kama ma ya bacci in dare ya kwana anan ya ƙara gaba babu tazara tsakanin gari da gari ƙoran zahira wa qaddarna fi as Allah ce muka takaita zangon tafiya tsakanin garuruwan saboda haka duk tafiya nisanta idan ya zanto cikin gari kake yin ta daga gari sai gari daga gari sai gari na farko ka ka samu nutsuwa sannan kuma baya buƙatar sai ka yi babban guzuri Allah ce ku yi tafiya dare da rana ce wannan shine cikar amnu da zanto zaka iya tafiya dare da rana siru fiha layali wa ayyaman amin ku yi tafiya dare da rana kuna amintattu a cikinsu amma saboda mutunci na 'yan tubarkalla faƙalo rabbana ba'id baina asfarina sai su garka addu'a musamman waɗanda suke da wadata suke ganin ai yadda tafiyar nan take da takaitacciya daga gari zuwa gari kowa ma zai iya yi ba ko baka samu guzuri da yawa ba kana iya kana iya tafiyar in ka je nan ka yada zango ka tsaya in ma kwadago za ka yi ka samu abin da za ka samu ka kara gaba sai suke ganin cewa to anan ta yaya waɗanda suke da wadata masu hannu da shuni zai zama su kaɗai suke da wannan damar su yi tafiya suka ce ya ubangiji a kawar da waɗannan garuruwan ta yadda sai wanda yake da abin hawa kuma yake da kuɗin da zai yi guzuri isashe sannan zai iya tafiya ba na asfari na ya ubangiji ka ne ka sa tazarar zango tsakanin tafiye-tafiyenmu zalamu anfusahum sai suka zalunci kansu fa mazzaqnahum da su ya ubangiji subhanahu wataala ya fasa su sun matsu duniya mu zama tarihi wajen saboda haka mutum ya tsaya ya yi wa Allah godiya bisa ga ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya masa daga cikin abin da yake tabbatar da zaman lafiya ya dore ta ubangiji subhanahu wata'ala kaucewa tsafe-tsafe tsubbace-tsubbace shirka da Allah kauce ma waɗannan abubuwa suna tabbatar da zaman lafiya domin ubangiji subhanahu wata'ala ya sharɗanta wannan ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليمكنن لهم دينهم ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا saboda haka sharaɗin ka samu wannan zaman lafiya mai ɗorewa shine rike tauhidi da kadaita ubangiji subhanahu wataala da bautar Allah yadda ya ce a bauta masa li ila fi quraish ila fi rihlatish shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah ya gaya Qurayshawa shi Allah ya muku ni'ima kun saba tafiye tafiye lokacin bazara lokacin rani lokacin abin nan sanyi ku je Yaman ku je ku je ku je ku je ku je Sham Allah ce to falyabudu rabb hadha albayt su bauta ma ubangijin wannan ɗakin ma'ana su kadaita shi da bauta wanda shi shine tsamahun min ju'in ya ciyar da su daga yunwa kuma sannan ya amintar da su daga tsoro daga cikin abin da zai bayar da zaman lafiya mai ɗorewa? baka hukunce-hukuncen Allah musamman ga waɗanda suke masu laifi duk sanda aka samu mai laifi to a yi masa hukunci da shari'ar Allah wanda ta kama a yanke hannunsa saboda sataye a yanke masa wanda ta kama a yi masa bulala a yi masa bulala wanda ta kama a jefe shi a jefe shi wanda ta kama a kashe shi a kashe shi wanda ta kama a yi masa a yanke masa hannu da kafa a tarnaƙi a yanke masa tsayi da shari'ar Allah yana daga cikin abin da Allah yake ba wa mutane zaman lafiya a ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله جعل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ما تقرر شو قبل ننس وزاسي هو كنش دا للتابن ألا با وذات هي لو كان أبن دا الله سبحانه وتعالى يسو كربا سفيفي تاشي النبي صلى الله عليه وسلم يجي إلا جعل الله بأسهم بينهم سي الله يا سيّا rikicinsu a tsakaninsu ulhu alƙadiru ala an yaba a sa'alai kuma azaban min fauƙi kuma an min tahti arjuli kum a wuyar bisa kum shi'a'an wa yi zai ƙaba da ba su ba da haka allah ya bayyo a dan salarsa alkawarin al'umma sama za su yi faɗa a junansu ba amma da zai jawo rikicewar zamantakewa tsakaninsu shine su watsi da hukuncin allah da zarar suka yi watsi da su Allah to za su rasa zaman lafiya kuma abin da yanzu muke gani ma kenan ba shari'ar Allah ba shari'ar da shi ɗan adam ɗin ya rubuta ya ce ya yarda shi zai yi wannan ba a kiyaye ta sau nawa za a kama bai laifi sai ya fi ka gata in ka kai mai laifi kotu ko ka kai shi gurin 'yan sanda in ba a yi sa'a ba sai reshe biyu da mujiya kai ka dawo kai ne abin tuhuma saboda mai saboda rashin gaskiya ya yawa to a irin haka ina za a samu zaman lafiya ta ina ba za ta samu ba al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tsayawa da umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna wannan yana taimakawa wajen ubangiji subhanahu wataala ya tsare al'umma falamma nasu ma zukkiru bihi أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ubangiji subhanahu wataala ya ce yayin da suka yi watsi da abin da ake musu wa'azi da shi Allah ce sai muka tserar da waɗanda suke hana mummuna wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isi da mummunar azaba saboda fasikanci da suke a nan ubangiji sai bai nuna cewa ya tserar da waɗanda suka yi shuru suka yi gumba ko da ko ba sa aikatawa sai ya ce ya tserar da waɗanda suke hanawa ashe kaga dole in ana son zaman lafiya a samu waɗanda za su tsaya da umarni da kyakkyawan aiki da hana mummuna فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل ممن أنجينا منه تبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ana buƙatar a samu mutanen kirki da za su hana mummuna daga cikin al'umma za su hana mummunan aiki a cikin al'umma wanda wannan yana kawo wato zaman lafiya sannan addu'a addu'a tana cikin abin da yake tabbatar da zaman lafiya mu yawaita addu'a a cikin sallolinmu yayin da muka yi azumi na nafila ko na farilla yayin da muka aikata alkhairi sadaka ce kyautatawa ne karatun alkur'ani ne mu rika addu'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu zaman lafiya a cikin surar abi dawud akwai hadisin abdullahi dan umar da yake cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'o yana da safe yakan yi irin wannan addu'o'i insha Allahumma inni as'aluka al'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya fi wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي wani yana da cikin addu'o'in da annabi sallallahu yake yi yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare shi ya tsare shi da gabansa ta bayansa ya fitar masa da tsoro da fargaba musulunci addini ne na zaman lafiya babu addinin da yake karantar da 'ya'yansa zaunawa lafiya irin musulunci ko firgita musulmi aka hana ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ɗauki makami da sunan wasa yana nuna ɗan ba ma wai da barazana ba da tsoratarwa a'a da sunan wasa laisa minna man hamala alaina silah shi ba mu ba wanda zai rika daga mana makami ba yana nufin wanda zai fito yaƙe su ba a'a yana nufin wanda zai rika daga makami yana nuna wa ɗan uwansa yana dariya ko yana tsoratar da shi makocinka ya zauna da kai lafiya kada ya rika fargaba da irin abin da za ka yi masa annabi ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har uku qila man ya rasulullah qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa ce wallahi ba zai zama mai imani ba ba zai zama mai imani ba har uku sami suka ce waye wannan nabi ya ce wanda makocinsa bai amince sharrinsa ba kullum yana fargaba zai iya cutar da shi annabi ce al-muslimu man salima al na min lisanihi wa yadi musulmi cikakke shi ne wanda musulmai suka kubuta daga harshensa ba shi da sakin harshe da baƙaƙen maganganu akan yan uwansa musulmi da kuma hannunsa ya daga hannun sa ya cuci wani kai hatta wanda ba musulmi ba musulunci ya nuna a kula da haƙƙinsa annabi ya ce ni zan masa lauya duk wanda duk wanda ba musulmi ba da wani zai cuce shi ni zan masa lauya ranar gobe kiyama nabi ce man qatala mu'ahada aw intaqasahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu shay'an bighairi tibi nafsin fa ana hajituhu yawm al-qiyamah ya ce duk wani wanda zai kashe wani kafirin da ake zaman lafiya da shi ko ya ainihin tauye masa haƙƙinsa ko ya ɗora masa abin da ya fi ƙarfinsa ko ya karɓi wani abinsa ba da daɗin rai ba annabi ya ce fa'ana hajijuhu yau malkiyama ni zan yi ma wannan kafirin lauya ranar gobe kiyama ni zan tsaya in yi rigima wajen ba shi kariya da nemo masa haƙƙinsa saboda haka aminci wani abu ne da ɗan adam yake nema kuma kyautatawa da yawan ayyukan alkhairi su ne suke zama matakin samun zaman lafiya a duniya da lahira man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idhin amin Allah ce wanda duk ya zo da kyakkyawan aiki to yana da mafi alkhairi daga wannan kuma zai za su samu aminci daga fargabar ranar gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu aminci da tabbatar mana da zaman lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗaukinsa cikin duk abin da ya fi ƙarfinmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shugabanninmu waɗanda suke tsaye bisa ga aiki da Allah subhanahu wata'ala ɗora a wuyansu suke baki ƙoƙarinsu Allah ya dafa musu Allah ya dafa musu Allah ya shiga cikin sha'aninsu Allah ya sa musu hannu a cikin lamuransu waɗanda Allah subhanahu ya ɗora musu nauyin al'umma suke wasarere da shi suke wasa da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya dawo da su bisa ga hanya Allah ya hada su da masu ba su shawara na ƙwarai Allah ya nuna musu daidai ya ba su ikon aikata shi ubangiji subhanahu ya hada su da bitanatin saliha mashawarta nagari waɗanda za su tunatar da su idan sun manta za su taya su su taimaka musu idan sun tuna ubangiji subhanahu wataala ya ba shugabanni na gari waɗanda suke jin tsoron tsayuwa gaba gari shi ranar gobe kiyama wadanda suke jin tausayin talakawansu wadanda suke jin tsoron tsayuwa gaban ga Allah subhanahu wataala ya musu tambaya game da nauyin da dora a su mu kuma Allah ya ba juriya da hakuri da ya musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba da wannan kalmomi ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh